ai demokrasi ya mutu ai tun da dadewa ba yanzu ba ne ina akwai ta ne ko faransa akwai demokrasi ne yanzu ba a hanyar demokrasi aka ce shugaban kasar faransa ya sabka ana zangen ya sabka duk da aka yin kungiyar karkashin jagorancin sabon shugaba muhammad tasiu kalgo sun ce suna zaune lafiya a najeriya ba tare da samun wata tsangwama ba shugaban kwamitin zaben kungiyar wanda har ila yau shine tsohon shugaban kungiyar abubakar khalidu ya ce gaskiyar magana jagorancin shugaban soja na nijar janar abdulrahman chani na haifar da sabon yancin kasar daga mamayar mulkin mallaka. Muso son muka yi sojoji kuma su yi wannan shekara talatin din da biyar din da 'yan siyasa suka yi mu aza shi a sikeli sai mu auna mu gani na wani ya fi kyau amma dai yanzu mu dai ba mu goma ban siyasa. to shi sa ma kuke kiran wannan gwamnati ta Nijar ta janar Abdulrahman Chani ta ceton kasa. to ina zuwa in ka duba ma a cikin yanzu harkan da ake a ci a jihar Tilibiri ma 'yan ta'adda ɗari hudu da wani abu sun kama kamar su kaji in ba soja bane za a kawo ne. so don haka mu muna goyon baya a ba sojojin mu dama su ma su taka shekara talatin da hudu sannan a auna na 'yan siyasa da na sojoji ina ka samun ci gaba sannan a yanke hukunci wanda za a ba lokacin mu muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari. sabon shugaban kungiyar Muhammad Tasiu Kalgo ya ce suna ɗaukar kansu tamkar 'yan Najeriya ne kuma ba sa maganin sauyin madafun iko daga farar hula zuwa soja ya taɓa dangantakar Najeriya da Nijar ɗin. Jama'a su sani Nijar fa da Najeriya abu ɗaya ne kuma akwai rajijiyoni tun kafin a kawo ECOWAS wannan rajijiyoni ya tsakanin Nijar Najeriya tana nan akwai commission nijero nigerian wanda ta tanadi duk dukkan ma'amala ta shigi da huci da kasuwanci a cikin wannan yarjejeniya komisiyon Niger Nigeria. saboda haka wannan ba abin damuwa ba ne tsakankanin Nijar Najeriya ina ga babu wani matsala mu 'yan Nijar mazauna Najeriya muna rayuwar mu kamar yadda muka saba 'yan Najeriya mazauna Nijar suna rayuwarsu kamar yadda suka saba. Da alamu 'yan Nijar har ma da 'yan siyasar cikinsu da ke da shugabanni a nigeria ba sa sha'awar bayyana ra'ayi don yadda lamura suka yi zafi a diflomasi jam'iyya amma duk da haka yar kungiyar zainab muhammad dezol ta ce ba amfanin caccakar juna don wata ran za a iya yin zaɓe ko a ce demokuraɗiyya za ta dawo insha allahu ba za mu gaji da yi ba mutanen nijar mutanen najeriya ga baki ɗaya mu yan uwan juna ne gwamnati za ta zo gwamnati za ta tafi za a yi zaɓe za a za a zaɓi wasu sababbi daban ko ba haka ba amma mu mutane mazaunan ƙasa mun riga mun zama fami guda kuwa kenan ba mai iya raba mu za mu taru mu yi zaɓen gwamnatin da muke so wani lokaci ta zo da wani abin da ba haka muke tunani ba amma kuma mu fami ne ba mai iya raba mu. Nijar da Najeriya duk da ba bakin mulkin soja ba ne amma a yayin da Najeriya ke nasarar shekaru 26 da mulkin demokuraɗiyya ba katsewa Nijar Mali da Burkina Faso sun kuma mulkin soja. da ba takamaiman lokacin dawar farar hula don sojojin ma sun kafa kungiyar AES don tsara muradunsu da kaucewa katsa London din ECOWAS da za ta ce a dawo mulkin demokuraɗiyya zuwa lokaci kaza ko kaza. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.